This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu aron masu salamu alaikum yanzu ma tare da Salihu Garba da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin gabatar muku da shirin a wannan hantsi. Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta cafke wasu matasa da take zargi da kona wata mota na kamfen ɗin shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. Dagacin gona a karamar hukumar Ako cikin jihar Gombe ya zargi magoya bayan dan takarar kujerar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar APC da kona ofisoshin jam'iyyar PDP da shagunan kasuwa. muna tafe da waɗannan rahotanni ba labaran duniya haka kuma za ku ji shirin wato raba katin zaɓe ga ɗan gudun hijira a maiduguri sannan salihu garba zai gabatar da shirin da rashin tayi daga bisani mu kawo muku filin ra'ayi daga bakin mashi yanzu ga labaran duniya mutane kusan miliyan hudu daga jinsuna da addinai daban-daban suka fantsama kan titunan birnin paris da wasu biranen Faransa jiya Lahadi domin yin gangamin nuna goyon bayansu ga waɗanda 'yan ta'adda suka kashe makon jiya. Jami'an Faransa sun ce gangamin shine mafi girma da aka taɓa yi a tarihin ƙasar. Yanayin ya so sarai yayin da jama'a suka yi alhini har da zub da hawaye. wasu sun yi raye-raye da nuna alfaharin kasancewa Yahudawa ko Musulmai ko Kiristoci da kuma zama 'yan ƙasar Faransa. Shugabannin ƙasashen duniya fiye da arba'in suka marawa shugaban Faransa François Hollande baya sun rike hannayensu suna tafiya tare cikin birnin Fari. Shugabannin da suka kasance a wurin sun hada da Prime Ministan ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu, shugaban Falasinawa Mahmud Abbas, shugabar jamus angela merkel da ministan harkokin wajen ƙasar rasha saje lavrov wasu bama biyu sun tarwatse jiya lahadi a wata kasuwa a garin potoskum cikin jihar yobe bama sun fashe ne yan mintuna kaɗan tsakaninsu a wurin da ake sayar da wayoyin salula Jaman tsaro sun tabbatar da mutuwar akalla mutane biyar a harin da suka suka hada da yan kunar bakin wake kana wasu ashirin da ɗaya suka jikkata. Bamabaman sun fashe ne kwana ɗaya bayan da yar yarinya mai kimanin shekaru goma da ta rawatsa kanta da bam a wata kasuwa da ke tsakiyar birnin Maiduguri ta kashe mutane akalla goma sha tara da jikkata wasu ashirin. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin ta to wato kai waɗannan hare-hare to sai dai a Maiduguri babban birnin jihar Borno na tsakiyar inda 'yan ta'adda ko da aka fi sani da suna Boko Haram suka yi ƙarfi. Ko ranar Asabar ma sai da wata mota ɗauke da bam ta tarwatse gaban ofishin 'yan sanda a garin Putin da ta kashe mutane biyu. Hare-haren bayan nan sun auku ne mako ɗaya bayan da mayakan Boko Haram suka kwace garin Baga da ke arewacin jihar Borno inda sun gwabza ƙazamin fada da dakarun Najeriya. Jaman gwamnati sun ce tuni mayakan sa kai wato mayakan sa kan suka yi raga-raga da garin tare da kone shi kurmus da ma ƙauyuka da ke kewaye da shi lamarin da ya sa dubban mutane suka bar garin wasu sun tsere zuwa Maiduguri wasu kuma sun nemi faka a tsibiran da ke tafkin Chadi an yi kiyasin cewa fararen hula da suka rasa rayukansu a makon jiya sun kai kusan dubu biyu an ɗora Boko Haram alhakin haddasa ta'addancin da yanzu ya halaka dubban mutane cikin shekaru biyar da suka gabata. To kada dai a shafa labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka. Jami'an Indonesia sun ce masu ninkaya za su sake shiga tekun Java yau Litinin domin su fitar da abin da ake zaton na'urar da ke ɗaukan muryar matukin jirgin Asia Air ne mai lamba takwas biyar sufuri da ɗaya da ya faɗa cikin tekun. Jiya Lahadi ana jin alamar a na'urar amma ana zaton gangar jikin jirgin ne ta ya danne ta. Muhammad Ilyas, babban jami'in fasahar binciken karkashin teku, ya ce sun gano alamar na'urar kuma suna kyautata zaton ita ce domin sau biyu suna tabbatar da hakan. Yar takarar jam'iyyar masu ra'ayin riƙau da ke adawa a Croatia kulinda Greba Kitarovic ta lashe zaben zagaye na biyu na ƙasar da aka yi jiya Lahadi da yar tazara kaɗan. Nasararta wato ita kulinda ta zama mace ta farko da za ta ɗare kujerar shugabancin ƙasar. Bayan an kammala gida dukkan ƙuri'un hukumar zaben ƙasar ta ce kulinda Greba ta samu kashi hamsin da ɗigo hudu cikin ɗari na kuri'u da aka kada, shi kuma shugaban ƙasar Ivo Sobefik ya samu kashi shida. Greba tsohuwar ministar harkokin wajen kasar ce ta kuma taɓa zama jakadar ƙasar a nan Amurka ta alkawarin yin aiki tukuru domin inganta tattalin arzikin ƙasar wadda ya fi kowanne tafiyar hawainiya cikin kasashen ƙungiyar tarayyar Turai rashin aikin yi ya kai kashi ashirin cikin ɗari na jama'ar ƙasar, banda haka shekara shida kenan da tattalin arzikin ƙasar ya koma ɗaya ko da yake shugaban kasa ba shi da wani cikakken iko cikin kasar amma yana da iko kan har harkokin waje da kuma tsaro. Labaran duniya ke gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla da ƙarshe an kawo ƙarshen raɗe-raɗin cewa ba za a yi zaɓe a jihar Borno ba saboda kasa raba katunan zaɓe ga 'yan jihar musamman waɗanda suke zaman gudun hijira a sansanoni daban-daban. Kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda ya bayyana yau ne za a shiga wuni na uku da fara aikin. Ga ci gaban rahoton da ya aiko mana kan wannan shiri. sai dai mafi yawan ƙananan hukumomi da ke jihar borno da cin boko haram ya daidaita a cikin ƙananan hukumomin maiduguri da kuma jere suke wanda kuma hukumar zaɓen ta bi sansanin su don raba waɗannan katunan zaɓe ga irin waɗannan al'umma na dai ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke cikin garin maidugurin inda aka raba irin waɗannan katunan zaɓe na kuma ji ra'ayin wasu jama'a kan wannan rabiyan katin zaɓe ga ma dai abin da suke cewa sannu ku da aikin to yana tafiya ko yana tafiya yawa yanzu tun ya so fara wannan raba katin zaɓe a nan kamar kun samu ko kun baya mutane nawa wannan kati a halin yanzu ne sun samun baya mutane ya kai 550 akwai su da suke kukan kaman basu ga sunayen su ba nan kuma da aka alƙawarin za a kama suna kamar suna kama ku kuka eh suna kawo amma gwamnati ta provide na wasu computers da tsora ake ake sake musu rijista da bai samu nashi ba sai ya karbo a yayi masa sabo wannan fom da na gani a hannunka da katuna na mutanen ina ne na mutanen Lugba Primary School ba ga na da suna gaskiya na duba kuma sauran jama'a ban ganna kuma ba kuma already a inda mun yi kuma wanda muka yi tare da su dukkan da nasu amma sauran mina kuma ba mu gani ba daga ina ne kake ni daga goza daga goza hmm. kamar kun ko kama waɗannan ma'aikata cewa ba ku sunan kuwa mun ga mu ko mun gan suna ba sai sun ba mu ko mu wai mu cika ko mu sa passport na ba kai ko kuma ka mana computer computer kuma duka ba ba ba mu computer ma baya ma baya aiki ma kwata kwata sai kaga na ka samu na katin zabe insha Allah na samu nawa to alhamdulillah kin samu kati amma kin yi rajista ne a inda kike a askira uba eh, eh, daga ina kake kai ni daga askira daga askira ka samu kasin ka eh na samu na to yauwa kana shirin zabe kenan eh ina shirin zabe masha Allah kin samu naki amma rajista inda kike shi ma dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin Borno Senator Muhammad Alundumi na na gaba gaba wanda ya dinga kan cewa lallai sai hukumar zabe ta samar ma waɗannan yan gudun hijira katinan zabe dan ba su damar gudanar da zabe kamar da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su yanzu alhamdulillah an gaya mana akan tunda ba za mu iya mu je a garinmu mu karbi kati an ce mu zo Maiduguri an kawo mana kati a inda muka zama sansanin da muke zama da mutane mu suke zama an ce mu je wurin mu da muke nan cikin maiduguri kamar ni da magidaje ne a maiduguri na je gomen college in je wato ko in je boza wanda yanzu yana hannun mahara ko kuma yan kungiyar nan da ake kira boko haram sai in je gomen college in karbi kati na yadda kuma hukumar zaɓe ta ce shine idan an samu zaman lafiya kowa ya mun koma garinmu, za mu za mu je mu yi zaɓe a wurin amma idan kuma har yanzu ba a samu ba inda yadda ake so ba mu yadda muke so ba to at least dai zamu je nan inda muka je muka karbi katin mu da kuri'un dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin Borno sanata Muhammad Alundu mai kenan ke bayani kan rabon katin zabe da hukumar zabe mai zaman kanta ta soma Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya mai bautawa kasa mai bautawa 'yan kasa A ƙarshen mako da rundunar tsaro ta musamman a jihar Filato ta kama wasu matasa a jiskan zargin sun kona wata motar yakin neman zaɓen shugaba gullar Jonathan kakakin rundunar tsaron Captain Ikedici Iwenha wadda ya tabbatar wa Zainab Babaji haka ya kuma ce sun kama wasu matasa dangane da kona wani ginin da jami'an 'yan sanda suke aiki ciki. misalin karfe shida da zuwa bakwai na yamma muka samu rahoton cewa akwai motoci guda biyu a turka musu a nan cikin bauchi muka dan fara dan tambayoyi da bincike jiya bincike da tambayoyin da aka yi da da da aka ana kuma wai su kasawa wasu wuta da ake tambayan su da suna wayan su daga can baya suka kawo su damuwan suna kone kone tara da hana motocin cewa kan hanya da harbe-harbe da duwatsu da sauran da ya SPF shigo gurin da akwai wanda muna ta musu tambaya yanzu dai kuma wannan dai an riga samu dai an buɗe hanya da wani tsohon eh, gidan da polis ɗan sanda suke zama a dam da ba sa zama kuma yanzu da aka sa musu ta duk duka an kama kashe wutar kuma haila yanzu da muna kan da dai a guraren nan dai kuma muna sa rai babu wani tashi hankalin da zai tashi kuma. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau kenan Kaftin Ikedici Iweha. Na kuma zanta da wani da ke aikin sintiri a wurin da aka kona motar wanda ya saka ya sunansa don jin cikakken bayanin yadda lamarin ya auku. Abin da ya faru shine an biyo mota PDP za su wuce aka na Botro daidai bakin Botro Bridge. To a nan wajen aka ga wani direba ya da motar PDP da hoton Jonathan Gullock aka ji su da kyar direban da ya tsira ni ban san ba mu san yadda direban ya yi ba su kuma motar aka cinna masa wuta kawai youth ne ba mu san waye suka zo suka yi wannan abin da ke mu dai babban abin da dalilin da isa muka je wajen mun je wajen ne mun ga taro na jama'a ya cancanta mu baro hanyoyi na mota kuma especially ma babban hanya ne motoci su dinga wucewa ya zama ba wanda ya cuta a wajen. Ba amma ba rasa rai ba wanda ya rasa rai. Da na tuntuɓi sakataren gudanarwa na jam'iyyar PDP a jihar Plateau kuwa Michael Dachon cewa ya motar ta kamfen ɗin shugaban ƙasa ce don haka ba sa da masaniyar inda ta fito da inda za ta. Kaftin Ikedici ya kuma ce hukumar STF ta ɗauki tsauraran matakan tabbatar da kowa ya samu 'yancin yin walwala da bin hanyoyi ba tare da wata tsangwama ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Haka daga jihar Gombe wani dagacin wuri da ake cewa gona ya zargi magoya bayan ɗan takarar gwamna a inuwar APC a jihar da laifin lalata dukiya da kuma jikkata mutane a lokacin da ayarin ɗan siyasar suka ratsa ta cikin yankinsa. Sunana Muhammadu Nasir Sa'i dagacin gona. Da safe misalin karfe biyu da rabi na azar. muna zaune a cikin gari sai wasu baki suka zo za su wuce baki kuma su ne yan siyasa za su wuce garin nawa kenan mutanen siyasa ne wanda suna dauke da fastotin inuwa ya haya da na cpc kenan eh kuma hanyarsa ta tafiya zai wuce ne to muna zaune kawai bayan sun zo su sun yi wannan barna sai muka ga tawadansa shi shi dan takarar gwamna inuwa ya haya din kenan to shi kenan sai suka shiga kasuwa ko na shaguna sa musu wuta sannan kuma duk inda rumfa take a bakin kasuwan suka yi karyawa bila adadin rumfuna da ya fasu da iyaka wanda har da wuta aka yi ta a matsayinka na dagacin wannan gari na gona wani matakai ka ɗauka? eh na sanar kuma a hukumance muka buga DPO da yake kusa da mu cewa ga wani abu da yake faruwa wanda mu ba mu taɓa ganin irinsa ba kuma ba mu gane wani irin abu ba ne. tunda mutane ba mu san su ba baki sun zo za su wuce kuma babu wanda ya tsaye da su kan hanyar su ta wuce ne kawai muka yi ripoto. za ka san yawan shagunan da yake aka lalata ko. eh akwai adadin shaguna da aka lalata da rumfuna na kasuwa wanda sun kai shaguna goma akwai motoci da suka shiga suka fasa wanda har da motan mota ta ni diga da sun shiga suka fasa mota na suka wuce. akwai wanda suka samu rauni. eh sare shi a wuya ɗaya kuma sun tsare shi a kafaɗa sannan ɗaya kuma sun mare shi da adda haka a ciki hannunsa da cikinsa. to yanzu ya garin naka yake ciki. a yanzu muna cikin zaman lafiya babu wani matsala a mutanen gari suna ta walwala ana ta ayyuka an koma an kakkashe wuta sai dai a mai da martani jami'in da jama'a na ɗan takarar jami'ar apc a jihar gombe alhaji Kabiru muhammad ya nisanta magoya bayan ɗan takarar da aikata abin da ake zargin su da kai. takara to tahowar mu mun samu eh, wuta na ci sun sa wutan su su suke wurin kuma har ma eh, a tawagan mu na mutane na farko mutan farko da suka zo wucewa suka dakatar da su suka daki na daka suka fasa wani yaro kai abin da ya faru kenan muka zo muka samu muka wuce. To duk kokarin da nayi domin jin ta bakin jami'an tsaro kan wannan batu bai nasara ba. Abdulhamu Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. idan za a iya tunawa makon jiya an kai wa ɗan takarar gwamna na jam'iyyar apc a jihar gombe hari a gidansa salihu garba yana tafe da shirin da rashin ta yi kamun nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. ne a karfe biyu da minti goma sha shida sashen hausa na muryar amurka ke magana ga shirinmu na gaba Wata ƙarfi ne min kuma ka tashi ka je wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka wa sai ya ji daɗi kai da kai. Da rashin tayi akan bar araha jama'a ina fata an wayi gari lafiya. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Ahmadu Manu. Mun ci gaba da firar tamu akan kasuwar yanar gizo. inda na ce, To, ka duba yadda Alibaba ta haɓaka ta yin amfani da yanar mm. gizo, wato dillanci ya koma mm. yanar gizo. Yanzu a nan kamar ƙasa kamar Najeriya, me za a yi mm. a haɓaka irin wannan kasuwa a nan ƙasar? To, me da me ya kamata a tanada yaya za a haɓaka wannan kasuwar me ya kamata mahukunta su yi ko masu hannu da shuni ko kuma ku da kuke ma dillanci a kasuwar hada hannun jari? to abin da ya kamata zai ne na ɗaya dokokin da ya kamata su kare mutane daga waɗanda za su zo su yi baranda to ya zamanta dokoki suna nan fitattu masu ƙarfi da za su kare waɗanda ke sayayya ba za a cuce su ba cewa idan ka teta ba za a ɓata lokaci wajen shari'anta wannan irin eh, laifi ba mhm. sannan muna buƙatar wuta don haka yanar gizo ta wuta ce to har yanzu mu nan Najeriya ta zamanto da kasawa to wuta kuma babba ce a cikin wannan irin kasuwa don ya kamata koyaushe ka buɗa na'urar ka ka iska cewa tana aiki hmm. sanda rikicin son yi magana ko ka saya kila lokacin farashi ya yi kyawu in ba wuta ka ga sai ka je ko ka tada kayan ka dawo ka samu dai wuta kila farashi ya canza a kasuwa ɗin. so yana da ana buƙatar ta kwarai da gaske sannan muna buƙatar mu samu kamfanonin yanar gizo masu aminci don mhm. yanzu in kana cikin eh, harka yanar gizo ba wuya sai ga kawai ya ɓace ko kuma ya zamanto bai da ƙarfin da zai aika abin da yake son ka yi to ya kamata Nijeriya ta saukar da yanar gizo mai ƙarfi a ƙasar nan kasar ba ta da yanar gizo mai karfi ba ta da karfi ba ta da karfi don amincin ta yana yiwa dukan waɗin Najeriya a wuni a kwana ba a samu yanar gizo ba akwai lokacin da yake faruwa haka nan kana neman ka shiga yanar gizo ba ka iya shiga ga wannan wani eh, miskila ne babba da irin wannan kasuwa sannan kuma eh, ana buƙatar hanyoyi masu kyau waɗannan hanyoyi hanyoyin motoci hanyoyin da motoci za su bi ko abin hawa zai bi domin kasuwa ce wadda kana bakin gidanka ya kamata a kawo maka abin hajar da ta sayi to idan hanyoyi ba su da kyau zai kawo cikas da masu wannan harka din na kawo wa gidajen mutane domin abin hawan su ma zai yi saurin mutuwa akwai dai muskila da yawa idan babu hanyoyi masu kyau to muna da waɗannan matsaloli ta yanzu. amma gwamnati mun ga ta tashi tsaye tana kokari ta gyaggyara waɗannan abubuwa din ga kamar yanzu hanyar jirgin ƙasa gani ake zuwa kaduna eh. ana wata cewa cikin watan gana sha biyu hmm. kila a buɗe wannan hanya din to ita ce ta hwarin da zai zama cikin awa kaɗan tana cikin kaduna zai ƙara haɓuka waɗannan irin kasuwanni sannan kuma wanda ake nema a gyara hanyar jirgi ta dai hanyar jirgin ƙasa ta kano zuwa lagos tana nan tana aiki ko da tana bukata a maida ita ta zamani so akwai abubuwa da yawa da ya kamata a harhaɗa domin wannan kasuwa da za ta zama ita ce babbar kasuwa ɗin tana da abubuwan da za ta yi aiki da su. To fannin gwamnati kenan fannin masu hannu da shi ne kuma wata rawa ya kamata su taka? To abin da ya kamata su kashe kuɗinsu inda kasuwanci yake na zamani yawancinsu suna na har yanzu kasuwancin su na da ne a cika kayan cikin shago amma ba a bari mutane suka san cewa sai dai wanda ya sani yan kalilan to wannan bai haɓaka kasuwanci sosai so ya kamata su ma masu hannu da shuni su shiga cikin wannan kasuwa ko ta hanyar su nasu hanyar yanar gizo ɗin ta sai da waɗannan kayayyaki mm-hmm. ko kuma su ba da kayayyakin da suke da su zamantu suna a yanar gizo mutane su san da zamansu don su haɓaka kasuwancinsu. To amma kuma idan ka duba ƙasar gaba ɗaya muna batun irin wannan kasuwa tana buƙatar ilimi. Da fahimta. Kasuwa ce ta ilimi. To kasuwa ce ta eh. ilimi. Akwai mutane da yawa da za su ci gajiyar irin wannan kasuwar kuwa? A gehe guda na ƙasar su ne za ci eh, wannan Eh, kasuwa eh, daidai wanda ya kamata a kudancin eh, ƙasa amma yawancin mu ba mu ɗauki ilimi da muhimmanci ba gaskiya ko mun so ko mun dole mu haɗa mu domin in mun ɗauki ilimi da muhimmanci gwamnatoci ba za su ɗauki wanda bai da hurumin ilimi wanda bai da kishin ilimi a bashi kwamishina ya kamata in za a zaɓi wanda zai yi harka ilimi a arewa ya zamanto mutum ne wanda yake jarumi wajen harka ilimi ba a damu daga inda yake ba daga abin da yake yi ba daga gidan wa yake ba ya zamanto an sa shi a sama ya zamanto shi ne ke lura da harka ilimi don yana da kishi yana da son ya ga cewa mutane suna da ilimi to irin su ya kamata su zama su ke jagorar harkar ilimi Ba amma har yanzu gwamnatocinmu na arewa ba su dauki wannan da muhimmanci ba za ka ga mutum bai damu da harkar ilimi ba an ba shi um, ma'aikatar ilimi a ce shi ne shugabanta ko kuma a ba shi makaranta a ce a jagoran makaranta ya kamata in za a zaɓi mutane irin waɗannan da yake muna baya da ilimi ya zamanto an hidda son kai an hidda son zuciya a sa mutane waɗanda suka takamammu suna da ƙauna su ga cewa mutane sun samu ilimin zamani to shi ya kamata a sa irin wuraren nan to shi ne ya kamata gwamnatoci su to lokacin za mu san cewa gwamnati tana da kishi ta sa ilimi ya zama to gaba a cikin eh, harkokinta Nace eh, na ce tun da yake kama kama dauko batun ilimi kuma muna batun kasuwa ta yanar gizo eh. baka ji yanzu lokaci ya yi da gwamnati ko gwamnatocin Najeriya za su tabbatar cewa koyar da ilimin kwamfuta ya zama dole sai ya sai ya in ya in ya, ya fita sakandare ya fita da ilimin kwamfuta eh to to shi ma yana da yana da kyau haka ne amma yana buƙatar a fara ilimi inda ya kamata a fara shi tun daga firamare yana yiwa a firamare yaro ba zai iya gane kan harkar kwamfuta ba amma idan aka ba shi ilimin da ya fara yana da sanin karatu da rubutu to nan gaba ya shigar sakandare ba wahala ne sai ga ya iya eh, fuskantar wannan eh, yanar gizo da harka eh, ilimin kwamfuta amma da hwarin da ya zama cewa an gyara ilimi da hwarin shi firamare kuɗin da ya kamata a sa a firamare ya fi ma ko ina a gehen ilimi domin idan yaro ya iya karatu da rubutu sauran aikin da malamai ke da bai da wahala amma hmm. in aka ba firamare din nan ba yaro bai biyu daga farin ba bai san karatu bai san rubutu ba to ba shi ilimi a can sama din yana da wuya to yanzu a duba ce nan da shekaru biyar masu zuwa ina ka ga kasuwar yanar gizo za ta kai a najeriya to yadda muke ganin ta nan abuja lalle lalle za ta haɓaka kwarai da gaske don eh, yaran samari da yawa suna shiga suna ɗaukar wani jirgi na kasuwa ɗin suna hada-hada a ciki wasu suna ɗauka suna sai da na'urorin kamar waya da sauransu haka nan wasu kuma sun wuce nan sun kai har da kayayyakin sawa takalma ne su kayan mata ne da sauransu haka nan mm-hmm. amma har yanzu ba kuma akwai da hada har yanzu ta zai na gizo ɗin ta motoci a nan ma cikin nigeria da za a ga ana sa su cikin yanar gizo iyakaka ka duba ka ga wanda ke maka ka samu magana da masu addinin ka biya sai a kawo maka mota da in kana masu inda ya kamata su kamfani ya zama to ba na bugi bane suna da takamaimun shi suna da kuma mutane waɗanda suke amintattu waɗanda in ka biya ba kwaɗansu su an anshi kuɗin bane suna so su waɗa da kasuwanni banda zara aka biya wa ba baka ba ba kayan da ka sai da ka sayi ba hmm. zai zama to kuma an rufe ne don wani ba zai sake zuwa ba kuma malam amari na gode kwarai sai mun sake saduwa a wata firar jama'a ƙarshen firar kenan da fatan an tsinci wani abu akan kasuwar yanar gizo a madadin bakon namu malam amadu manu da juli garashin wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki nisa garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum gidan rediyon Amerika ne magana raji Kano kan wani kura mazaunin ajeji da Salo Jasar Manu Street. Yau zan mika alshini na ga abin da ya faru a Najeriya gaba daya don ba za mu kiran yau ko da maturu ba. Amma abin da zan yi magana a kansa yau ga shi a Faransa an kashe mutum goma sha biyu duk duniya sun haɗa a kansu. Yau mu ana kashe mana dubban jama'a ko da iya lokacin gwamnati da lokacin gwamnati ba su taɓa haɗuwa sun haɗa baki da baki hanci da hanci shugaba da shugaba akan ya za a a magance wannan abu. ballantane najeriya gaba ɗaya ballantane afirka gaba ɗaya yau ga najeriya zan take da karewa a cikin abubuwan da ake mana amma babu wani mutum da zai kirawo taro don a zo a magance wannan masifa da bala'i da yake afka mana a najeriya ubangiji allah kira mana babban mutumin da zai kira mana taron ƙasa na najeriya da afirka da local government zuwa local government domin a tare a gyara abubuwan da suke faruwa masu haƙuri a fasa haƙuri Madalla a gurguje ga Salihu Garba da tushin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Mutane kusan miliyan hudu daga jinsuna da adina addinai daban-daban <clears throat> suka fantsama kan titunan birnin Paris da wasu biranen Faransa jiya Lahadi domin yin gangamin nuna goyon bayansu ga waɗanda 'yan ta'adda suka kashe makon jiya. Wasu bama-bamai biyu sun tarwatse jiya Lahadi a wata kasuwa a garin Fatiskum cikin jihar Yobe. A jami'an Indonesia sun ce masu ninkaya za su sake shiga tekun Java yau Litinin domin su fitar da abin da ake zaton na'urar da ke ɗaukar muryar matukin jirgin Air Asia ne mai lamba takwas wanda ya fada cikin tekun. 'yar takarar jam'iyyar masu ra'ayin rikau da ke adawa Kolinda Greba Teta Robic ta lashe zaben zama shugabar ƙasar Croatia ta farko. a gaishe ka madalla da ko haka Allah kawo mu karshen shirin hantsin nan sai kuma can da la'asar za ku sake jimu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin ilimi garkuwar dan adam na Yusuf Aliyu Harande kamar na madadin Salihu Garba da Kiba Hiro da Dodi da dakin gabatar da shirye-shiryen da na da ma injiniya Malam Charles Hall zai riga masa Allah ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai can anjima mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.